Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da rahoton hasashen samun karancin abinci a Najeriya musamman ma yankin arewa maso gabar, inda wasu dazuka 'yan ta'adda ke yi wa manoma barazana. Ba mamaki shi yasa shugaba Tinubu alwashin magance kalubalen da ya haɗa da ambaliyar ruwa. Abdulaziz Abdulaziz mai taimaka shugaba Tinubu ne kan labaru. Tsari da gwamnati za ta fitar da shi nan ba da daɗewa ba domin raba manoma kayayyakin aikin noma musamman iri da kuma taki a ƙarfafa mutane su yi noma. An tsorara matakan tsaro a wuraren da ake da matsalar tsaro ya zama na cewa ba a samu wasu ɓata gari da suka hana manoma zuwa gonakinsu ba. Ana ƙoƙarin a ƙara faɗaɗa ma ƙasar noma ya zama na cewa an ƙara samun yalwar ƙasar da za a iya nomawa domin samun abinci. abincin da za a ci har ma kuma a samu kayayyakin noma da za a iya fitarwa a ƙasashen waje shi shugaban ƙasa dai ya sake fito da wani tsari zai taimaka wajen karyo da farashin kayan abinci ko da an samu ambaliyar ruwa wani abu makamancin haka da zai shafi harkar noma to ba za a samu matsala ta yunwa ko kuma karancin abinci a ƙasa baki ɗaya ba A nan manomi Isa tafi da mafin da ya ce sai fa an ɗau matakan zahiri fiye da samar da iri ko taki. Tallafi kawai a zo a ce an kawo taki an kawo iri ba zai iya sa manomi ya yi noma ba don bayi da komai a hannunsa. Sai an fito an cire itatuwa an shuka an sa magani za a yin bohol saboda a yi noman damina da rani a lokaci ɗaya. Akalla kowane lokal gamman a samu a hekta ɗari zuwa ɗari uku a sa mutane arba'in hamsin wanda za a ɗauki biyu bisa uku da kayan a ba su ɗaya bisa uku da kayan a hana yunwa. a nasa hangen dan majalisar wakilai ta tara shehu koko ya ce in dai za a raba takin kyauta kamar yadda aka yi a jihar kebbi to za a karfafa gwiwar ƙananan manoma idan gwamnati ta saya taki tana ɗan rage kuɗi ne da baiwa manoma kuma su saya amma wannan shekaran gwamna ya saya har na naira biliyan biyu da miliyan ɗari uku kuma yake a bayar wa al'umma kyauta manoma su yi amfani da shi su sa gona saboda a samu sauƙi wannan ma yana daga cikin sauƙawa manoma akan abubuwan da suke faruwa na tsadar rayuwa so ina son kuma amfani da dama gaunoninmu na arewa musamman arewa maso yamma kebbi sokoto zamfara jigawa da kaduna da katsina su koyi da wannan abin da gwamnan jihar kebbi ya yi dr nasir idris kauran gondo najeriya mai kimanin mutum miliyan ɗari biyu na da akasarin jama'a da ke rayuwa a ƙasa da ma'aunin talauci na majalisar ɗinkin duniya na samun ƙasa da dala ɗaya a wuni wato wajajen naira ɗari bakwai da hamsin a yanzu inda janye tallafin fetur ya ƙara zafafa kuncin amma duk da haka nasarar barin amfani da tsoffin kuɗi ta sanyaya zuciyar jama'a. Nasiru da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.